Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. you. sanyi na ko wannan da ta hana jama'a saka takunkun kwatance ta. A to malama Grace aikin san kowa abin da yake da shi shi yake bayarwa. Amma wakan tai ma'ana kwarai da gaske. To tai ma'ana kuma ke ga ai eh, wato dole a jinjina musu saboda ke ga irin su ba ba irin mawakan da za su rubuta ne su yi nazari su tsaya a kai tsaye ne ake yin ta duk fasahar da ta shigo a lokacin ne ake faɗanta. Eh kaga kamar yadda suke abu da ya burge ni ma a ciki sun yi kira ga dukan addinai a mm. roƙa a roƙi Allah saboda mm. wannan bala'i dai kowa ya ga maganin shi Allah ne kadai a kwarai da gaske kwarai kuwa aka ce tsimingiyar kan hanya faɗi yaro faɗi babba ba eh. ruwanta da attajiri ba ruwanta da talaka ba ruwanta da namiji ba ruwanta da mace kwarai kuwa haka ne ba ruwanta da addini ba ruwanta da kabilanci ko siyasa to abin da wani abin da ya jawo hankali shine ka san dai kasashen duniya sun ɗauki matakan dakile wannan cutar wanda babban matakin da aka ɗauka da ake gani zai shawo kan cutar nan shine hana zirga-zirga din nan eh. da aka rufe kan iyakoki aka a jihohi ma da ko ina dai cikin duniya amma hana mutane fita daga gidajensu ko kuma zirga-zirga da ya sa ma kenan aka rufe ma'aikatu eh. to sai dai akwai wani abu da ya zama al'ada musamman a kasashen nahiyar afirka wato ziyarar nan irin ziyarar nan kana zaune an an ba da wannan umarni ne sabili da mutane su zauna a gida amma E to amma me ku zauna gida ba a zauna gida ba. Eh amma amma menene dalilin watakila da ake ziyartar nasu ai ina ga akwai dalili. Eh to to al'ada ce da aka saba a zo kawai a gaisuwa kuma musamman ma wannan lokacin da eh, fi sabilillahi akwai mabukata akwai waɗanda sai sun fita suke samun abincin yau na yau ballantana na gobe. To an zo an ce a zauna gida ba tare da an yi wani kyakkyawan tanajin da za a taimaka ma talakawa don samun abin. biyan bukatan yau da kullum ba to in sun san akwai inda za su je su dan samu wani tallafi ka ni na san in gaya maka a ƙauye ko dan aje in an san daidai lokacin da za a sauke tuwo akwai wanda zai iya zuwa ziyara daidai lokacin tuwo dan shi ma ya samu a ci da shi yauwa kin san kin san yadda ake kiran shi a yankin mu na Sokoto shi ake kira kwaraka to Mm. To amma a nan akwai abubuwa guda biyu na lura waɗanda na san wannan matsalar ba za ta rasa nasaba da su ba. Uh, na farko dai kamar yadda kika faɗa shine yanayin tattalin arzikin da al'umma suke ciki a wannan gurin. Uh, na biyu kuma wato shine kamar yanayin zamantakewar al'ada wanda kin san irin waɗannan yankunan namu. ba irin zama suke yi irin na birane ko kuma irin na kasashen turai a ce hanyar makka ce kowa da guzurinsa ba a can mm. irin an saba ne da taimakekeniya to musamman shi wanda ya rasa ko kuma wanda ba ya da to shi fa ba mm. ya tunanin duk wata doka ko duk wani abin da zai shigo wanda ya kamata a yanzu a duba a ga cewa lamari ya bambanta da da a mm. tsaya a dan duba to amma ba sa tsayawa su yi wannan duba saboda irin yanayin da suke ciki da kuma irin yadda ita kuma al'adunmu suka wato yi tanadin irin sada zumunci ko kuma a'a zuwa nema ko kuma tallafawa marasa to ina ganin wannan abin shine yake kawo ire-iren waɗannan ziyarce-ziyarcen haka a waɗannan yankuna namu to abin da za karfafa uh, gwiwa shine a mai da hankali kan umarnin hukumomi buƙatar zaunawa a gida din nan an yi ta ne don a zauna a gida amma ba domin a shiga a fita a shiga wannan gida a fita wannan gida ba domin in kai misali in wa'annan da suke gidan nan da kuke ziyartar su suna da wannan ciwo kai kai ziyara sai ka ɗauka in kuma ba su da shi kai ka shiga inda ka ka ɗauko ta ka kawo sai su ɗauka to zaman gidan kowa ma bai zama da amfani ba kenan. Na'am, bayan ma wannan malama Grace kuma wani abu da na gani misali ana yi a yankunan namu yanzu haka, kin san an yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimaka. to sai kasance mm. ina ganin wasu masu hannu da shunin da kuma wasu kungiyoyi irin na masu zaman kansu na farar hula din nan irin taimakon da suke badawa kuma sai nake ganin kamar kuma shi ma ai zai iya haifar da matsalar da ake gudu da aka ce jama'a su zauna da ake wurin karɓar yawa sai a tara mutane ana dinga ba su kuɗi haka cikin cinkoso ana wani wuri ma kiga ana ta hayaniya eh, mm. wannan yana guga wani wani yana turin wannan kinga kenan abinda dokar da aka sa har ta sa aka da wannan tallafin kinga ba ta yi amfani ba kenan bata aka yake kaga kamar nan an nuna hoton wani bidiyon dan Najeriya ne ma ainihi ya eh. nuna cewa ya buɗe kofa ne kawai sai ya zo ya iske an kawo kayan tallafin nan bakin kofan shi bai ma san wani ya to gida gida ya kamata a je a raba su ba tare da mutane sun fito gidajensu ba in ma ka fito ya kamata a ce ka rasa sabili da ka fito ka kun yi cincirindo. Amma dai malama Grace ki san da wani abu. Na yadda irin nan kasashen ana iya haka na aje kofar gidanka tana rufe a ajiye maka abu sai ka fito ka gane shi ka dauka. A can kan wallahi in an ka ajiye kofa na rufe. Ai ai ai ai sannan ne za a fara a ce za a baku amma kowa ya tsaya kofar gidan shi kowa ya wallahi ina tabbatar miki muddin gobirawa na yawatawa wallahi in aka ajiye wannan abu kwashewa za su yi. <laughs> Da fatan Allah zai nuna mana ƙarshen wannan corona. Amin. Lafiya. Cutar corona na nan akwai ta ba ƙarya ba ce ba. Mu bai hukumomi haɗin kai mu bi matakan kare kai dan annoba na corona ta zama ruwan dare corona gaskiya ce masu kariya ta sun tafka kuskure kai sai mu tashi tar da ai mana gadar zare corona gaskiya ce masana suna bayanai mu an kare matakai na kare kai sai mu bi su kar mu kuskure dangi akai akai corona gaskiya ce da hannu sanitizer sai mu a kai. mun kare kai dangi ruwa da sabulu mataki na kare kai corona gaskiya ce fuskar mu bar yawan sa hannu kai. mun kare kai dangi tare atishawa in za mu gwiwar hannu za mu sa dangi cutar ka'idar ta nake ka'idar amfani da shi shi ne masana lafiya tsananu cutar corona na akwai ta ba karya ba ce ba mu bai hukumomi haɗin kai mata bi matakan kare kai dangi da zarar mita uku junan mu zama ba corona gaskiya ce mai tari mai nesa ba ma matsin shi ba shara zuba korona gaskiya ce Cunkoso ko kodin da zo bai kamata ba mun kara kai dangi kasar waje wanda ya dawo ya killace kansa sati biyu ya dace wuce matsala. Shawarar masanan mu za ta zama fitila. Corona gaskiya ce. Zauna a gida 'yan uwa kan ci gida wani bai da shi ta bibiya don isar da shi don tallafin yake ga masu shi domin kar ayi kwana da shi ya al'umma mu dubi rabana mutum ba laifuka mana da su ya rabana a gafir lana zunubana wa rahamlana tawaffana musulman wa alhikina bisalihin bari mu shiga gaishe-gaishen nan da suke mu. Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Ashiru Hashimu garin Yarima ƙaramar hukumar Gasol jihar Taraban Najeriya ya ce gaiso da fata alheri zuwa ga Mansur Baba Wuro na faɗa da Muhammad mai kayan miya Oji Gombe sai Sile Baban Benson Tela Taraba da Yusuf makanikin injin niƙa garin Gunduma sai Atiku ɗan Yarbawa a Kara Ghana da Shafale kafin magaji ɗan Yamusa Nasarawa. Sai na ta'ala mai yadi tela taraba da Salisu makaniken bohol garin mai hula ƙaramar hukumar Bali taraba. Daga ƙarshe na gaida Modibo mai sigari cikin kasuwar Jalingo. sai gaisuwa ta gaba wadda ta fara da cewa assalamu alaikum ina gaida mahaifina alhaji haruna daba da alhaji Maji Sangaru da Malam Malam mai zanen hula Gololo. Gololo da Abubakar MB Ashaka da Alhaji ɗan ƙasa Ashaka da Abubakar Jibrin ɗan Gusau da Abbas bin Bas Nguru da Salisu Abubakar Alikime da Honorable Umar Bello ya yayaru Allah ya sa na faɗa daidai da Muhammad Habibu Abubakar Gombe da Ibrahim Salisu ɗan Kaduna sai baban gida Yusuf na faɗa da Kabiru Abubakar Bulayaki da Rafi'u Kakan Zaria da baban gida IBB Wacakal da baba gana Alhaji Buwan Guru da injiniya Saminu Adamu ƙauren na moda ƙaramar hukumar rogon jihar Kano da Kadora Digaga ɗan Fulanin Warji wasikan ta fito ne daga hannun angon Aisha Baffa wato Haruna Bajoga kenan. To madalla to Malama Grace ni bari in nufaci jihar ku wato jihar Katsina kenan. Ah, inda muka sami sakon fatan alkhairi a filin abar ya huce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ah, zuwa ga Usman Mai Nika Mai Ruwa Road Funtuwa. da honorable alhaji shafi'u madawaki inono da injiniya alhaji bilyaminu muhammad alaba katsina sai alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro a katsina da daukacin jama'ar garin damari da ke karamar hukumar birnin gwarin jihar kaduna ya ce da kuma 'yan kungiyar muryar jama'a a duk inda suke daga can kuma sai jihar zamfara inda muka sami saƙon fatan alkhairi daga hafizu balarabe gusau ya ce zuwa ga wato ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma abokinsa mahmud salihu kauran na moda sai abdullahi yahaya ƙaura da mubarak aliyu banga sai sojan najeriya lieutenant nura shehu da ke army super camp baga jihar borno da kuma wato mai nasara nasarawa funtuwa da Malam Abdullahi Abubakar Yabo Gusau a ƙarshe da uban ƙasar tudun wada Alhaji Nuruddin Muhammad Kabir ɗan baba a Gusau. To sai wannan sai kuma gaisuwa fata alheri da fata an tashi lafiya ga Regina Tomnan da Rebecca T. Turaki da Hannatu Meshak sai Lekat S. Audu da Mary Kutiyo sai kuma Cecilia B. Bwans gaisuwa fata alheri zuwa ga Hannatu Awari da Lami Isa da Doris H. Obadaya da Jamima Monde da Rifkatu Abok sai Mary Kudu da Rebecca Kamshuwa. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Mrs. Elizabeth chuku da Esther Sunday da Phoebe Samuel da kuma Ada Kimto da fata sun tashi lafiya dukansu a cikin garin Jos, jihar Plateau. da la'anan kuma wato kasar jamhuriyar Nijar ce da a can kuma muka sami sakon fata alkhairi na filin abar ya huce daga Jafar Alkasum ya ce da Allah zuwa ga Ali Abdullahi Doron Baga da Excellency Abubakar Salisu Arikime da Comrade Abubakar Arikime Potescom da Fa'izu Zulkifli sai Sanusi Alkasum da Abdulaziz Manaja a kufantawa sai Ismail Alkasum da Kasim Alkasum da Yusuf Salisu ɗan Fulanin Wara da Yusuf Suleiman Tarmasuwa Nijar daga ƙarshe ce yana fata alhari ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. To sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Usman Shitu Mahuta shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar dan dume jihar Katsina Najeriya ya ce dimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga filin abar ya huce na murya Amurka gaisuwarsa kenan. Sai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Yusuf Bazuka mai leda gululu jihar Bauchi ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga Musa Badewa gaskiya akwai ranar ta garin Alhaji da Kabiru direba Jaliya da Alhaji Bashir Dan Koli girgir da Abdullahi Yalo Tarajim da Sabi'u mai manja gamawa da Kawule maina mai maganin dabbobi gololo da rabi'u datti mai kayan miya gololo da malam malam mai zanen hula gololo da nima kaina kai ma lambobin sun samu shiga da fatan allah ya kare mu daga cutar covid-19 amin summa amin to madalla to muna ko godiya kwarai da gaske sai a sakon da muka samu daga jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau zuwa ga babban barkawarsa kenan wato sun ma baki mukami ke ce babbar kawar ta sama malama Idris babban magana ni ce ko yan mata ta fito su wane ne kace Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Arjau to madalla eh, manyan kawaye na nagode kwarai da gaskiya labar jibinci amin na farko suka ce zuwa ga kawarsu Grace Alheri Abdu sai Shehu Adamu Rijau da Umar Abdullahi Gambaki Allah ya sa na faɗa daidai sai Rilwanu mai akwai bodinga da tukur haraka tsohon garin Rijau da yana matan garba sobiola gashuwa ko kuma matar garba sabiola gashuwa da gali sirajo paki da ashiru lawal na goma ruwan bore sai yunusa tanko ba bani mbaka sai mansur babawo na faɗa da mutawakkil gambo doko da umar babban yaya sabon gida sai mala hassan tungin magaji da rangi sai kuma zainab husaini alhaji ali mai gishiri rijau da zainab buhari haya unguru sai mai lange-lange yalwaya wuri a ƙarshe muna gaida gogan namu wato ado salati goma ga annabi rijau. To kamar da muke faɗa kullum komi kirkinka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka wannan ce za ta kasance gaisuwar mu ta ƙarshe a yau da lokaci zai bamu damar ɗauka. Wato gaisuwar da ta fito daga hannun Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Fataskum ya ce ina gaida Mamuda mai sai da magani Garba Shede da Hafiz Sani murabus attajiri da sadi kandari allah ya sana faɗi wannan daidai da shehu adamu rijau da hamisu heri potoskum da bako umara kandilwa bukar da salisu zakari gidan rumji jamhuriyar nijar da usman manika mai ruwa road daga ƙarshe yana gaida funtuwa isa lawan girgir magajin garin girgir ta zo gare mu annoba wayo korona wayo cutar korona ta sa ba za mu je kasuwa mu je gona ba masallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takan na koma gida ba za ya fito ba. Dattijo. Na amya aka yi ji kalle na. Takunkumi da wanke hannu su kaɗai ba za su ma komai ba. Tattara baka da annoba ba. maganin ta gina. Sabon Ubangiji zunuban da muke suka ta mana. Cutar korona ma mashaku, rashin kunya a kawa Allah kuma ba za ta kau ba sai mun tuba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Cutar korona

albarkar managartan bayi. banan sarar bala'u illa bi masiya wa ma a illa bi tauba. Me ta ce cikin larabci. Da oge saukar da bala'i bai tafiya sai da istighfari. Astaghfirullah, astaghfirullah. yi talakawa to mu da 'yan kasuwa masu hukunci alkalai ma'aikatan tsaron mu jami'ai da sauran masu madafan iko talakawan birni ko sako jama'a maza da mata kowa ya san abin da yake yi wa Allah wanda ba daidai ba mu daina kawai mutuba. ba Astagfirullah, Allah Matakan da gwamnati ke ɗauka mai haƙuri da su, karbi kuka da su. Umarnin ma'aikatan lafiya to ni riko da su, karbi wasa da su.

da daina zargin cewa waɗansu musu suka kirkira ta mu roƙi Allah Ubangiji mu kuya ƙasa mu ba. ta sai mun bani labarin Wato, ai, wai saboda kin san an ce wai wanda ya saba kai gida sai ya kai. wai bare barin nan sun ji kwana biyu irin na na haska fitila na ga wato ina ina ina bayyaka gobirawan nan shine wai to su ma abin na san sun ji na dan kyale su kwana biyu shine abin bai abin nan ba sai ɗaya daga cikin su daga cikin su ɗaya daga cikin su kawai ya tuna ma kansu asiri to tunda dai eh tunda dai wato Isa Lawan Girgir ka buƙaci mm. in taɓo ku to shi kenan yau zan taɓo ku da na na ɗan ba ku hutu amma da kanshi ya bani labarin ɗan uwan shi babarbare <laughs> shi kenan kuwa dara ta ci eh, gida wai dara ta ci gida ya ji na daina ambato to yau za a ambato ku malam lawan girgir saboda haka sauran bare bari kada ku yi kuka da ni ku yi kuka da lawan girgir shi ya taɓo ku isa lawan girgir eh wai eh, labarin da ya turo mana wani babarbare ne yana aikin gadi a gidan wani eh. attajiri haka to irin akwai albashin da aka yanka ana biyan sa duk wata to akwai kuma eh, gefen gidan kamar mai gidan yana dan gini haka yana gina bene ne haka mm. to irin akwai leburorin da suke zuwa suna daukan wannan kankarin simintin suna hawa da shi sama da sauransu to in an zo biyan kuɗi din nan sai ga ah, eh. kuɗin da ake bawa mutum ɗaya yayi kuɗin da ake bashi a wata ɗaya kuma a wuni ɗaya waɗannan da suka yi aiki na wuni ɗaya kuɗi ɗaya da za a ba lebara shi kuma ya kai nashi na wata ya kai nashi na wata To fa. Eh to sai abin ya daure masa kai sa'an nan kin san babar bare kuma da son hadama. eh sai je ya nemi ya nemi mai mai mai shugaban laborerin sai ya ce masa mala ya ce ya da Allah in kuna bukata to ina so nima in shiga in yi wannan aikin nima in samu abin da ake abin nan sai ya ce masa ba matsala na waje ma ya samu ballanta na kai da kake cikin gida zo ka shiga to fa mhm. ai in gaya miki ni ya fara aiki shi mai gidansu na gefe to to to to to to aiki aiki aiki da ya ɗan tsaya ya huta a ce to to to to sama da kankare sama da kankare a eh daga ya tafi in ga miki to bayan an gama aka zo aka biya kowa sai aka biya babarbare eh to shine amma sai sai da aka zo biyan shi kudin sai shugaban ya ce mishi to gobe don Allah ka zo da wuri saboda gobe da wuri zamu fara aiki ashe ke gogan naki ashe wallahi shi kaɗai ya sa abin da yake ji a cikin jikin nan nashi ya na eh, ai sosai da gaske sai ce muna tsammanin gobe ba za mu samu damar tahowa ba saboda muna ganin gobe za mu tashi da zazzaɓi don haka saboda eh. ɗaukar <laughs> saboda saboda ɗaukar wannan abu da muka yi ko shakka ba muna fatan gobe za mu tashi da zazzaɓi saboda haka gobe ba za mu samu da <laughs> bari ya ji wahala ta yi yawa ashe ashe gumansu suke ci bai san gumansu suke ci ba a <laughs> ah, bai sani ba ya ga eh, ne wai ya ga ana basu wai na kwana irin ah, na kwana ɗaya ana basu bai san wahalar da suke sha shi da yake kwance ba <laughs> sannan kin san barbare na tuna halima jibrau wanda eh. ta ci aiki ta ci aiki ta ci aiki ta ci aiki ta da ƙasa sai ta dube da sai ta ce hmm, grace wallahi tallahi duk wanda ya ci dala mu mu bashi ba wallahi tallahi ya ci haram <laughs> wallahi <laughs> wallahi kam To na ga malam Juli da daga bana hannun da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake buku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan korona lami lafiya da alheri. ga wanda zai ji ciwo na makogwaro da tari da mai shawar da yi fitar ta babu tsari da mai mura da mai ciwon kai hada da tari kadaice kanka dan uwa hakan shine a tsari akwai ma'aikata na lafiya ka kyala bauri mu bar rade radi da cewa cutar karya ne ka dinga duba duniya a nan maybe ka gane batu na ba ta kama baki shi ma shirme ne zama da lafiya in ji bahaushe jari ne mu kulla ko ina zaman gida kuma doka ne mu wanke hannuwan mu kan mu kai shiga fuskar mu mu sanya sabulu mu wanke kan mu ci girkin mu mu daina gaisawa da kowa in ji gwamnatinmu mu daina taruwa mu canza wanga ɗabi'armu mu ba da tazzara ga wanda ke a ta gefenmu ga ma'aikata a ɓangaren state level akwai su yan cdc a federal level kar mu bar ciwon corona ya je high level mu kokari mu tumbike shi tun a low level za da so wannan batu ya zama available ga yan uwa na yan kasa ya zama affordable wannan kaɗai shi za ya sa ni in ji wonderful na yi du'a'i a gurin sarabbu masu ful ya mai da mu furi corona kai biyu